shugaban sojojin ƙasa na najeriya janar yusuf burta ya tabbatar ma 'yan najeriya cewar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta amince da a kafa bataliyan ta soja a yankin birnin gwari domin ɗaukar matakan da suka kamata tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro na najeriya domin tabbatar da an yaƙi ta'addancin da ke ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma a yau da kullum janar yadda ya bayyana haka ne a lokacin da ya kammala gana da shugaba muhammadu buhari a abuja inda ya yi wa shugaban cikakken bayani akan irin matakan da ake ɗauka na samar da tsaro da kuma irin hikimomi da dabarun da wannan bataliyan jalila da za a kafa za ta yi domin kawo sha'anin tsaro kusa kusa da jama'a sannan a yi haɗin gwiwa na musamman tsakanin jami'an tsaro na najeriya baki ɗaya ta yadda za a dakile duk wata kafa da ake amfani da ita a dazuzzuka na birnin gwari da hanyar kano zuwa abuja domin tabbatar da an hana miyagun mutane ci gaba da halaka jama'a babu kakkaftawa ga dai ƙarin haske da ya yi bayan da ya fito daga fadar ta shugaban ƙasa wannan umarni ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya bayar akwai wata oda da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce 2016 da muka sa cewa a nada ko kuma a kafa wannan bataliyon a can birnin gwari to daman can tana cikin oda shekaru biyu da aka sa da ta wuce da ta shige so saboda haka wannan ne ya sa na je na dubi wajen inda za a kafa bataliyon din kuma an riga an fara aiki wato ta wajen fannin patrol da kuma ba da tsaro eh, tare da sauran jami'an tsaro na kasan gabaki daya. Janaral Yusuf Barata kenan shugaban sojojin ƙasa na Najeriya a tattauna da ya da manema labaru a fadar gwamnati a Abuja. To amma a waje ɗaya Janaral Abdulrazak Umar wani tsohon janar na soji kuma mai shari kan sha'anin tsaro a kasar ya bayyana min a abuja cewa lallai wannan matakin da soji na najeriya suka dauka na kai batala a yankin birnin gwari na da muhimmancin gaske to amma kuma akwai waɗansu abubuwa da ke bukatar a yi domin ya yi tasirin gasken da ake bukata eh to a zahiri inda duk kake da makami ko hannun da kake da makami shine hannu yi a zahiri duk inda rinduna take to duk kewayen wajen kaga in wani abu ya tashi ba ba wuyar wani abu ba sai an je an tattaro wayansu daga wani rigi an kawo su a zahiri kenan amma a bisa aikin soja ba nan ne kadai maganar take ba saboda shi tsaro kashi kashi ne akwai tsaron eh, waje daya kamar wannan din kuma akwai tsaron a motsa daga nan zuwa can idan abu ya faru a yi maza a ke can kuma abu ya faru a yi maza a ke nan to kowanne da nasa falalar da kuma nasa cikas din amma kuma dai eh a zahiri wannan magana ce wata take eh ta kyautata to amma akwai masu ganin cewa shiga dazuzzuka domin kai hmm. farmaki ba a zauna sai an kai farmakin an kawo hari sannan a zai a bi su da bindigogi ba anya ba ka ganin tattana bayanan sirri yana gaba-gaba a tsarin da za a iya irin wannan yaƙi na sunkuru ba wai ajin runduna ko ba da makamai ba kawai zai iya yin tasiri farma wanda baka san abin da yake ciki ba ka ka tashi ka farma maki da yake baka san lagwansa ba baka san karfinsa ba ai ba zai yi ba kuma kamar yadda na ce maka eh, a zahiri eh wanda yake kusa da abu yafi fi sanin eh, ta inda zai fito masa kana da wata matsala da wanda ke nesa da wanda kai kake gaban abu ai ba ɗaya kuke ba janar abdulrazak umar kenan tsohon janar na sojin najeriya kuma mai sharhi kan sha'anin tsaro a kasar yanzu da 'yan najeriya sun sa ido su ga irin tasirin wannan bataliya za ta yi ganin irin ci gaba da barazanar da ake samu tsakanin kaduna zuwa abuja da kuma kaduna zuwa yankin na birnin gwari ganin irin yawan mutanen da ake kashewa kusan kullum a ciki hada jami'an tsaro na sojoji da waɗansu masu farin kaya umar faruk musamman amurka a abuja najeriya